Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC akan mitoci 31 25 Masu wuraren ma a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama muka tsaye a zangon FM na biyu a Afirka da ke a mita 200.5. Sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalar sai kuma tashar Alfa rediyo a birnin Kumasi na kasar Ghana. Kuna iya kama mutane hanyar sadarwa intanet a duk lokacin da aka so ta adireshinmu na hausa.com Masu rarren mu Assalamu alaikum mu da yau ranar Lahadi 15 ga watan Yulin shekara ta 2018. Ni ne Sarfil Hashin Gumel tare da Alheri Grace Abdu da sauran abokan aiki ke farin cikin kamu wannan shirin a daidai wannan lokacin da farko ga kanin labarai. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce ba zai je teburin tattaunawa da takwaransa na kasar Rasha da dogon guri ba. Firaministan Birtaniya ta ce shugaban Amurka ya shawarce ta ta kai ƙarar ƙungiyar tarayyar Turai maimakon tattaunawa da ƙungiyar a shirin ficewa ƙasar daga ƙungiyar. Kana manyan jami'an soji daga ƙasashen Amurka da Koriya ta Arewa sun gana domin tattaunawa kan yadda za a dawo da gawarwakin sojojin Amurka da suka yi yakin Koriya gida. To kanan labaran kenan aka ji. Cikin shirin za ku ji cewa jam'iyyar APC ta lashe zaben gwamna da aka gudanar a jihar Ekiti. APC, having satisfied the requirements of the law and scored the highest number of votes is hereby declared the winner and is returned elected. Haka kuma za ku ji cewa an yaye wasu sojojin jamhuriyar Nijar daga wani horo na musamman. kimanin sojojin Nijar 840 maza da mata ne aka yaye a barikin sojan walam bayan shafe makonni goma suna samun horo a kan dubarun yaƙi daga wasu sojan kwance nakiya na ƙasar Amurka. ministan shari'a na najeriya abubakar malami zai mana karin haske game da cece kucen da ake kan wasu kudaden sana abacha da za a dawo da su daga kasar switzerland daga nan kuma za mu kawo muku shirin idan kwaya ta narke da hafsan mai na muhammad ta shirya kuma za ta gabatar sai kuma wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraro da ku kuke aiko mana amma duk waɗannan sai mun fara jin cikakkun labaran duniya. jama'a assalamu alaikum barkamu da haka ga cikakkun labaran mai karantawa alheri grace abdu shugaban amurka donald trump ya ce baya sa zuciyar za a sami wata ci gaba mai ma'ana a ganawa da zai yi da takwaran aikinsa na ƙasar rasha vladimir putin a helsinki shugaban ƙasar amurka ya shaida wa tashar talabijin ta cbs news cewa zan tafi ba tare da tsammanin wata ci gaba mai ma'ana ba ba zan tafi da wani babban guri ba Trump ya ki bayyana gurin ganawar ta farko tsakanin shugabannin na ƙasashen duniya sai dai ya yi alkawalin cewa babu wani mugun abu da zai da ganawar za ta haifar. Trump da Putin sun tattauna a lokutan baya a gefen tarukan ƙasa da ƙasa. Ganawar da Trump zai yi da Putin ta zo ne bayan kwanaki uku da kwamitin bincike na musamman da Robert Mueller ke jagoranta ya tuhumi jami'an leƙen asirin ƙasar rasha goma sha biyu bisa zargin katsa london a zaben shugaban ƙasar amurka na shekara ta 2016 da nufin taimakawa trump ya lashe zaben rasha ba ta da yarjejeniyar ta sakiyar mai laifi da amurka sabili da haka ana shakkun za ta miƙa jami'an ga amurka domin a shari'anta su Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce rikicin Afghanistan ya kashe kimanin farin kaya dubu goma sha bakwai a cikin watanni shida na farko a shekara ta dubu biyu da goma sha takwas. Adadi mafi girma idan aka kwatanta da asarar rayuka da aka yi a daidai wannan lokacin cikin shekaru goma. Rahoton rabin shekara na farin kaya da suka rasa rayukansu da ofishin Majalisar Ɗinkin Duniya da ke aiki a Afghanistan wanda ake kira Yunama a takaice ya fitar yau Lahadi. ya kuma nuna cewa farin kaya dubu uku da ɗari biyar suka ji raunuka a daidai wannan lokacin sai dai adadin farin kayan da suka rasa rayukansu ya ragu da kashi uku cikin ɗari idan aka kwatanta da daidai wannan lokacin a shekara ta sha 2017 rahoton ya bayyana cewa adadin farin kaya da aka kashe ya karu da kashi ɗaya cikin ɗari inda aka kashe mutane da 1,692 yayin da adadin waɗanda suka ji raunuka ya ragu da kashi biyar cikin ɗari inda mutane dubu uku da ɗari hudu da talatin suka ji rauni amfani da nakiyar da ake harhaɗawa a cikin gida da ake kira iad da 'yan bindiga ke yi shine babban sanadin kashe farin kaya bisa ga rahoton na yunama da ya fara tattara adadin farin kaya da ake kashewa afghanistan sau da kafa tun shekara ta 1900 manyan jami'an soji daga kasashen amurka da koriya ta arewa sun gana domin tattaunawa kan yadda za a dawo da gawarokin sojojin amurka da suka yi yakin koriya a gida michael minham babban hafsan mayakan saman amurka da ke aiki a rundunar amurka ta koriya kuma babban hafsan rundunar majalisar ɗinkin duniya ya gana da wani hafsan koriya ta arewa yau lahadi a ƙauyen panmunjom da ke kan iyakar da ba a gudanar da aikin soja da ake kira DMZ bisa ga majiyin Koriya. An yi ganawa ƙarshe tsakanin ɓangarorin biyu shekaru tara da suka shige. Dawo da gawarwakin sojojin Amurka na ɗaya daga cikin batutuwan da aka tattauna a kai watan jiya yayin ganawar tarihi a Singapore tsakanin shugaban Amurka Donald Trump da takwaran aikinsa na Koriya ta Arewa Kim Jong-un. an ba da labarin cewa amurka ta tura akwatunan daukar gawa guda ɗari zuwa kan iyakar domin dawo da gawarwakin gida to kuna shan labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Shugaban Amurka Donald Trump ya shawarci Firaministan ƙasar Birtaniya Theresa May ta kai ƙarar ƙungiyar tarayyar Turai maimakon tattaunawa da ƙungiyar a shirin ficewar ƙasar daga ƙungiyar. May ta shaida wa tashar talabijin ta BBC cewa ya gaya min in kai ƙarar ƙungiyar tarayyar Turai, in kai ƙararsu, kada in tattauna da su. bayanin shawarar da trump ya bada ya kawo ƙarshen kila wakalar da ake yi na tsawon kwanaki game da shawarar da shugaban na amurka ya ba prime minister makon jiya trump ya faɗa a hirarsa da jaridar the sun cewa ya ba mai shawara sai dai ba ta yi amfani da shawarar tasa ba trump ya ce da ni ne da ba haka zan yi ba na gaya wa theresa may abin da ya kamata ta yi amma ba ta yarda ba ba ta saurare ni ba ta gwammace ta bi ta wata hanya daban Trump bai bayyana shawarar da ya ba me ba a taron manema labarai na haɗin gwiwa da suka yi da ita ranar Juma'a sai dai ya ce ina tsammani ta ga shawarar tana da zafi sosai. Daga ƙarshe jami'an Falasɗinu sun ce ƙasar Isra'ila da mayakan Falasɗinu da ke Gaza sun cimma yarjejeniyar tsagaita wuta a jiya Asabar. Yarjejeniyar ta biyo bayan faskarar da tashin hankali tsakanin su. ta yadda Falasɗinawa ke harba rokoki kan Isra'ila, ita kuma Isra'ila ta yi ta kai hare-hare waɗanda rabon a ga masu munin su a Gazar tun yakin shekara ta 2014. Kamfanin dillancin labarai na Reuters ya rawaito cewa musayar wutar ta yi sanadin kashe matasa Falasɗinawa biyu. Falasɗinawa sama da ɗari suka mutu a wannan tashin hankalin tun bayan da aka fara zanga-zanga a ranar talatin ga watan Maris. To, Grace Alheri Abdu kenan ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a nan Washington D. Madalla kamar yadda aka ji a farkon shirin an sanar da sakamakon zaben gwamna da aka gudanar a jihar Ekiti ga Hassan Umar Tambol da cikakken bayani. Dan takarar gwamna na jam'iyyar APC Dr. John Kayode Fayemi ya lashe zaɓen gwamnan jihar Ekiti da aka gudanar jiya Asabar inda ya sami ƙuri'u 197,459 ya kada na kusa da shi na jam'iyyar PDP Farfesa Olusola Eleka wanda ya sami ƙuri'u 178,471 Farfesa Idowu Olayinka mataimakin shugaban jami'ar Ibadan ne ya bayyana sakamakon sakamakon zaben. I, Professor Ekeli Duwalayinka, Vice Chancellor of University of Ibadan, hereby certify that I am the returning officer for the Ekiti State governorship election held on the 14th day of July 2018. The election was contested. That's John Olukayode Fayemi of the APC, having satisfied the requirements of the law, and scored the highest number Dr. John Kawede Fayemi na jam'iyyar APC yi yana kan gaba ne a ƙananan hukumomi sha biyu a cikin sha da ke jihar Ekiti a yayin da Farfesa Olusola Eleka na jam'iyyar PDP ke kan gaba a sauran ƙananan hukumomin jihar ta Ekiti guda hudu. To ko 'yan Najeriya za su ce a game da wannan zaben? Magaji dan malam gada wanda gaskiya zaɓe ya kyau daidai da an kai shi an ka tashi shi lahiya lau ba wani matsala ke haka ya kyau daidai saboda gaskiya ta yi halinta sunana alhaji abdullahi gaza bi lahiya lau yake ba wani gaddama ba wani tamban ba lahiya lau yanda zabe na gaskiya aka aka yi shi wallahi alhamdu sunana bello ahmed marafadan chad to zaben jihar ekiti sai mu ce alhamdulillah saboda zabe ne wanda mutanen jihar ekiti wanda suka yi tsammani ba haka ya zo musu ba saboda sun dauka cewa pdp ko ta halin kaka sai sun murde apc a ekiti sun ci zabe kuma allah ya gwada musu shi ya allah sai dai duk kokarin ɗan gani domin jin ɓangaren jam'iyyar PDP ya ci tura. Domin duk ɗan jam'iyyar PDP da na tuntuɓa sai ya ce min shi ba zai ce komai ba a game da wannan zaɓen gwamnan. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya. talaka ka bar kuka a kuri'ar ka yancinka in ka rike makamanka ita za ta cece ka talaka ka bar Toma da Lagai da Hassan Umar Tambol a jamhuriyar Nijar an yi bikin yaye wasu dakarun kasar waɗanda ake shirin aikawa kasar Mali domin aikin tsaro ƙarƙashin rundunar MINUSMA. Haɗin gwiwar sojin Amurka da takwarinsu na Nijar da na kasar Holland ne suka horar da waɗannan askarawa wato dabarun yaƙi da kuma yaƙi da ta'addanci. Wakilin murya Amurka a mai Sulaiman Barma ya aiko mana da ƙarin bayani. Les honneurs vous sont rendus par les éléments du 6e bataillon nigérien de Kimanin sojojin Niger 840 maza da mata ne aka yaye a barikin sojan Walam bayan shafe makonni goma suna samun horo akan kan dubarun yaƙi daga wasu sojan kwance nakiya na ƙasar Amurka da haɗin gwiwar dakarun niger da na Holland. Kwamandan hafsoshin da ya jagoranci tawagar askarawan Amurka a yayin wannan horo ya bayyana cewa. During these 10 weeks, the soldiers have received intensive training from individual skills through battalion level tactical tasks. A tsawon waɗannan makonni goma, waɗannan sojoji sun nuna juriya sosai a kan dukkan wata gurzawar da suka fuskanta a yayin wannan horo. Saboda haka a halin yanzu sun koyi abubuwa kala-kala da suka hada da dubarar aron gamar gaba da gaba da sadubarin harba bindiga da dukkan wata kundumbalar da ake bukatar soja ya lakanta don fatattakar abokin gaba cikin hikima da kwarewa a fagen yaƙi saboda haka suna da dukkan wata lakantar da za ta sa a basu yarda a kan aiki yaƙin ƙasar mali shine aka bayyana a matsayin yaƙi mafi hatsari a dukkan yaƙe-yaƙen da majalisar ɗinkin duniya ta saba jibge dakaru domin ayyukan zaman lafiya sabili kenan da babban kwamandan rundunar mayakan nijar janar ahmed mohamed ya gargaɗi askarawansa a kan cewa Ina tunatar da ku cewa wajibi ne ku kasance masu taka tsantsan saboda an saba gani da zaran aka yi wata ɗaya, wata biyu, wata uku ba wata matsala sai ka ga cikin wata na hudu an shiga sakaci saboda ana zaton kura ta lafa alhali shi kuma abokin gaba a kullum yana fake da mutum don ya gano wata 'yar kafar da zai amfani da ita domin cutar da abokin karawa to a kiyaye jakadan amurka a nishar ambasada eric witaka ya jaddada cewa amurka za ta ci gaba da haɗa gwiwa da ƙasashe aminai domin tabbatar da zaman lafiya a yankin sahel da ma duniya baki ɗaya sannan ya bayyana wannan runduna da ke shirin zuwa kasar mali a matsayin wacce 'ya'yan wannan ƙasa ke da kyaukyawan fata a kanta bisa la'akari da zaben da ake shirin gudanarwa a kasar ta mali a yanzu haka duk kuwa da cewa wani yankin ta na karkashin ikon 'yan ta'adda votre présence dans l'espoir au peuple malien qui se voisin à se Le Souvention et la communauté internationale n'allons pas oublier en ce difficile. Wannan shine karo na shidda da jamhuriyar Nijar ke aikewa da dakarunta zuwa kasar Mali, yayin da bayanai ke nunin yakin na Mali shi ne yakin da ya fi haddasa wa jamhuriyar ta Nijar asarar sojoji masu tarin yawa a dukkan yaƙe-yaƙen da ƙasar ke aikewa da dakarunta a ƙarƙashin Majalisar Ɗinkin Duniya. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. wai ka dikidin mutuwa mai soja dikidin mutuwa mai soja wata a gaida sallamu mini barma. To daga Nijar din zamu koma Najeriya inda ministan shari'a na Najeriya Abubakar Malami ya yi wa Aliyu Mustapha Sako ta karin haske game da wasu kudaden sana abaci da za a dawo da Najeriya da su daga ƙasar Switzerland da ake ce ce ku ce a kansu. To na yi ma bayanin cewa kamin shigo wannan gwamnati ana zargin cewa an karbo abin da ya kai kusan miliyan dala Amerika miliyan ɗari da Switzerland. To kuma ita wannan ƙasa daga baya ta shiga cikin eh, zargi na cewa ainihin kudaden nan ba a yi aiki da su ta hanyar da ya dace ba. a bisa wannan dalili wannan karo da aka zo mai da waɗannan kudade miliyan ɗari biyar to sai a cikin hukuncin ita wannan ƙasa ta sharɗanta cewa za ta mai da kuɗin nan bisa ga sharaɗi sharaɗin kuma babba ita wace ƙasa kenan ita switzerland eh. saboda ai an bi masaloli na shari'a ne domin ganin cewa an dawo da kuɗi to a cikin hukuncin da kotu switzerland ta yi na sharaɗin mai da kuɗin gida sai ta sharaɗanta sharaɗi cewa ainihin dole ne ya zama world bank wato bankin duniya ya zama ya sa ido game da hanyar da za a bi ta sarrafa waɗannan kuɗaɗe hmm. Uh, ya zama dai wato an zo an yi tsari na buɗe wanda ainihin babu zargin cewa an yi sama da faɗi da waɗannan kuɗin. Kuma kamar da ka sani ainihin shi shugaban ƙasa Muhammadu Buhari da yake yana da tsari irin na komi a yi shi a bayyane aka amince da wannan tsari ta mm. fuskar mu'amalar kotu. To damuwa inda ta shiga shine ita World Bank wadda aka yanke hukuncin cewa da ita da kungiyoyi na masu zaman kansu civil society organization za su sa ido game da kuɗin na zama an yi amfani da su ta hanyar Allah da annabi. Mm. Sai zama World Bank babu wani project a Najeriya da take sa ido a kai in bayan project ɗin da ake kira social investment mm. eh, program. Wato tsari ne na shirin inganta rayuwar jama'a. inganta rayuwar jama'a musamman masu karamin karfi mm. akwai wani shiri wadda ita gwamnati muhammadu buhari ta zo da shi na ganin cewa da ita World Bank da kuma gwamnatin Najeriya an ba an yi karo-karo domin tallafa ma masu karamin karfi. To ita World Bank tana sa ido akan wannan shiri. Saboda haka World Bank ta ta to idan dai shiri ne wanda za ta sa ido akai wannan tunda tana ciki akai dama. za ta yi shi ba tare da neman an biya ta kobo an biya ta taro ba sisi hmm. ba. Amma idan wani shiri na daban to sharaɗi shine sai sai an tattauna da ita an zauna an tattauna da ita akan nawa za a biya ta domin aikin sa ido wanda yake kuma shi kanshi tsari na tattauna wannan tsari ne wanda ke iya ɗaukan lokaci saboda haka a cikin wannan yanayi bukata ta kama ta a mika wuya a kan cewa to tun da dai mai da ruwa rijiya ba banna ba ne kuɗin nan gida dau da su ai kuma aiki da su domin biyan bukatun jama'a aka amince da cewa a san ya kuɗin akan wannan social investment program da ita eh, bankin duniya hmm. yake sa ido a kai to shine aka ce a raba shi gida-gida to shine ba kuma tsari bane na a raba shi gida-gida Kasan ita wannan gwamnatin tsarin da ta zo da shi shine ta buɗe wani portal wanda masu ƙananan ƙarfin suke a suke wato wata hanyar sadarwa kenan inda mutane za su shiga a intanet kenan ko a intanet mm. eh to mutane suna shiga su yi flying a kowace jiha an buɗe wannan portal lokaci lokaci ana buɗe shi waɗannan mutane in sun ka shiga akan tsarin na hanyar sadarwa ana ɗaukar ana tantance ainihin cancanta su da haƙoƙinsu da kamalarsu na cancanta a basu wannan kamar in suna da wasu bukatu sai su shiga su ce ina da bukatar kaza da kaza eh, ina son tallafi daga wani asusu na gwamnati eh an tsara tambayoyi waɗanda za su ba ainihin hukumar da ke kula da wannan dama na tantance cancanta ka ko rashin cancanta. Amma ashe ba ita gwamnatin Najeriya ta fito da tunanin cewa bari ta bi gida gida gida dan abin da aka ce shine an ce za a tsara a bi gida gida a samu talaka masu karamin karfi kamar da kace a rarraba musu wani daga cikin wannan kuɗi din shine mutane suke ta tunanin ya za a san waye ya cancanci kuɗin nan waye ya talaka ya za a bayyana talaka me ma'ana. A ita gwamnatin Najeriya tana da wannan shiri tun kamin wannan kuɗi ya zo kuma an keɓance ko cikin wannan ainihin kasafin wannan shekara. an keɓance biliyan ɗari biyar domin wannan shiri. Saboda haka za a ci gaba da haka ɗin yadda aka shirya za a raba kuɗin abacin ta gida gida ɗin gidaje nawa aka eh, ƙayyade za a bayo kuma. Eh, ba magana gidaje ba ne ba magana ce ta gidaje ba magana ce ta waɗanda suka yi aflayin akan wannan yanayi na gizo waɗanda kuma eh, ainihin cancansa su ta tabbata. To ministan shari'a Abubakar Malami kenan a tattauna wasu da Aliyu Mustapha Sokoto. To jama'a shirin wannan na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC kuma yanzu agogon na cewa karfe 11 da minti 19 na safe. Ga shirin na gaba. Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da warhaka, barkanku da kasancewa da mu a shirin idan kwaya ta narkefa inda za ku ji mu ɗauke da batutuwan da suka shafi sha ko ta'ammali da miyagun kwayoyi da kuma illolinsu. Sunana Hafsat Maina Muhammad, ku biyo mu. Yau a cikin shirin za ku ji hirar da na yi da malama Hadiza Aliko Muhammad wacce ta kirkiro kungiyar da ake fadakarwa kan shaye-shaye da ake cewa da Recovery Place da Turanci a Kaduna. Kuma masaniya a ɓangaren shaye-shaye da yadda za a kawar da matsalolin shaye-shaye da ake fama da shi. Ga hirar tamu. Akwai dan uwana zan ce ɗaya kamar ɗaya aure na yelo a kan shi ne yasa na fara na fara wannan yau shekaran shi ashirin da bakwai yana shaye shaye hmm. ko ba haka ba sai na ga idan ni na ce in ni na haife shi inda daga ciki na ya fito zan tsaya ni in kalle shi ko kuma in jira wani ya zo ya taimake shi don me yasa ni ba zan tashi in shi to abin da ya sa kenan na shiga cikin wannan wannan aiki ko ba haka ba da ina kallon masu shaye-shaye haucin su nake ji ba da tausayi ko kaɗan domin ina ganin cewa su suka jawo wannan abu da kan to da na shiga wannan abu da na soma samun wannan ilimi sai na tafi wannan cuta ne cuta ne na kwakwalwa kamar yadda za a ce mutum yana da diabetes ko high blood pressure kenan har ya rayuwanka ba warkiya za ka yi to su ma haka ne an yi diagnosis din cewa ka ya riga ya buga ka zama addict domin wannan shaye-shaye to fa duk wani hankali ya riga abin ya riga ya fi karfin ka hmm. to amma ba wani abu ba ba cikin hankalin ka kake ba saboda haka shi ya sa na ce to in dan me yasa zan jira wani ce zai taimake shi ni ma in taimake shi hmm. kuma a cikin haka din ne ne haka kuma kuma wannan abin abin da zai da daga sha uku mai wannan karatu yanzu haka yadda nake ga miki a cikin wannan aikace aikace da inda ba a gayyata na in je in magana to dalilin da ya sa ke yanzu hmm. na gane cewa ko da sun fara da son ransu ce bari su gwada wannan abu bayan lokaci kaɗan ya fita daga hannunsu ba yadda za su iya ne a cikin ayyukan namu irin illolin da muke gani kuma mutane su san cewa in an ce um, shaye-shayen ba kwaya ba ne ko giya ko taba hmm. abin ya wuce haka don um, a Najeriya yanzu abubuwa da yawa sun shigo mana kamar su shisha kamar um, su codeine maganin tari sannan kuma kamar tramadol maganin ciwon jiki da ake uh, badawa yanzu sun zama kwayoyin da mutane suke amfani da shi. To, uh, kamar zancen su kodin nan su maganin tari da su tramadol nan uh, musamman shi kodin in an hana shigowa da sinadarin kodin kwanaki. Sai kuma ga zancen yadda ake ta kamin Uh, wato manyan motoci suna shigowa da kwayoyin tramadol hana shigowa da sinadarin kodin zai magance zancen shaye-shaye ne a uh, ƙasa ga matasa ga mutanen da suke sha? To, ni dai a ra'ayina ba zai magance ba domin ya riga ya yi illa babba kuwa yanzu an yi shekarar kusan yan ashirin ma ana shan wa'annan abubuwan to in ka duba wanda yake sha tun yi shekara ashirin har zuwa yanzu ya riga ya gama da shi amma in hana wanda aka yanzu watakila zai rage daga inda za a je a sassaya din amma kuma maybe um, inda za a sassaya in an je shaguna kenan da wanda suke sayarwa kamar famas mm. yanzu da aka hana ba sai ka je shago ba akwai yanda su suke suka san da suke haduwa da kansu suna sayarwa kamar a black market hmm. so ni ina gani ba abin da zai kawo yes ba abin da zai kawo karshen um, shaye-shayen codeine ko tramadol din ba su wanda suke kawowa suna da hanyoyin da suke shigowa da su domin suna da mutanen da suke saya to sun san suna da kasuwansu ni a ra'ayina gwanda mu faɗakar da kan mutane su san cewa su san illan wannan abu so kada ma su so sha in ba su so sha ba su ma kan ko ba za su je mu saya ba to mm. ni dai abin da nake gani kenan mu mu ilmantar da mutane mu fahimtar da su you illolin abubuwan nan kafin ma su so amfani da shi domin wanda ya so amfani da shi sai dai kuma wani wani ikon Allah domin yadda muke gani da wuya a ce sun bari yino kwata-kwata wasu suna bari amma kuma you know in an duba research inda ake yi kamar mutum takwas a cikin kowane goma da suke shan wannan abin duk yadda suka yi kokari su daina ba su iyawa in an samu mutum biyu a cikin goma ma sun daina sha you tsawon sauran rayuwar to an ci nasara kenan amma abin ma wani lokaci baya kaiwa haka Hmm. ba hanawa ba ne shi ne eh, eh, solution din eh amma hanawa wataƙila zai rage wani abu amma ma ba a yanzu haka ba maybe a shekarun da za su hmm. to uh, kin yi maganan cewa faɗakarwa faɗakarwa daga wani mataki daga wani mataki ya kamata a fara faɗakarwa su nake nufi domin muna so ne mu fara da yaran da ma ba su soma wa'annan shaye-shayen ba domin a arewa inda muke an nuna musu cewa Um, maganin tari ba haramun bane tun da ba giya bane hmm. an nuna musu cewa um, tablet ɗin tramadol ko tablet ɗin rofinol ai magunguna ne wa'annan ba haramta su ba giya bane to kin ga kuskuren fahimta kenan don ko a cikin addinin musulunci ma an ce abin da zai bugar da kai da zai gusar maka da hankali to ba giya kai aka ce ko kuma taba ko kuma ko kuma wiwi ba har wa'annan magungunan ma sun shiga za ki gani a titi mutane sun ɗauki magunguna a kansu suna saidawa kwanaki ne aka yi wannan eh, documentary na maganan kodin? so yanzu kowa da kowa yino shi ne aka so mu maganin shi amma ba kodin ba ne kawai problem hmm. yanzu matasa mutanen ƙasar nan sun iya haɗa abubuwa daban-daban da ya zama you in kin ji irin abubuwan ma suna abin da hankali ko ba haka ba akwai masu amfani da gizo da kashi kayan gari akwai masu amfani da fitsari eh, eh, eh, da ya kwana goma saboda haka ba kawai wa'annan wanda muka sani ba taya a kona shi wannan ma ana ana nufi din shi to madalla masu sauraro a nan zamu da sa'aya sai kuma wani makon idan Allah ya kai mu za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin Malama Hadiza Aliko Muhammad da kuka ji muryarta da Julie Gresham da ta bada umarni, ni Hafsat Maina Muhammad ke cewa mu huta lafiya. To a gaida Hafsat yanzu kuma sai wasu kaɗan daga cikin saƙon da ku masu ke turo mana ta hanyar imel. To sakonmu na farko a ya ce kyakkyawar hudu da ke ci gaba da wanzuwa a tsakanin ƙasar Habasha da makwabciyar ta Eritrea tun bayan shekarun baya-bayan nan da suke gaba da junansu hakan wani muhimman wato muhimmin ci gaba ne gare su sako daga Haruna Baffan Bajoga da Alhaji Abubakar Jibrin Dangosau. Sai kuma sakonmu na gaba da ya fara da sallama yake cewa muna taya sabon gwamnan jihar Ekiti na jam'iyyar APC a Najeriya murna samun nasara a zaben da ya gudana a jihar muna fatan Allah ya sa albarka wato da wannan zaɓe sako daga alhaji umar fo'eba um, gashuwa da adam a eh, adam gashuwa sai kuma saƙonmu na gaba da ke cewa muna kira gwamnatinmu ta jihar katsina ƙarƙashin jagorancin honorable aminu bello masari akan muna buƙatar ƙarin motocin ksta a nan shiyar daura saƙo daga sadi idi daura sai kuma saƙonmu na gaba da ke cewa muna addu'a Allah ya kawo mana ƙarshen tashi tashen hankulan da ke faruwa a jihohi daban-daban kamar su Zamfar da Filato da Adamawa da Benue da ma sauran ƙasashen duniya baki ɗaya. Saƙon haɗin gwiwa daga Kadora Digaga ɗan Fulani Warji da Shehu Kashalla kafi son wato kafi son ana zikiri daga jihar Bauchi. To madalla kaɗan daga cikin saƙonnin da muka samu kamo ku kenan amma yanzu ga girasta da mana da takaitattun labaran duniya. Profesor filo shugaban Amurka Donald Trump ya ce ba ya sa zuciyar za a sami wata ci gaba mai ma'ana a ganawar wadda zai yi da takwaran aikinsa na ƙasar Rasha Vladimir Putin a Helsinki. shugaban ƙasa amurka ya shaida wa tashar talabijin ta cbs news cewa zan tafi ba tare da tsammanin wata ci gaba mai ma'ana ba ba zan tafi da wani babban buri ba trump ya ki bayyana gurin ganawar ta farko tsakanin shugabannin na ƙasashen duniya sai dai ya yi alkawalin cewa babu wani mugun abu da ganawar za ta haifar trump da putin sun tattauna a lokutan baya a gefen tarukan ƙasa da ƙasa. manyan jami'an soji daga kasashen amurka da na koriya ta arewa sun gana domin tattaunawa kan yadda za a dawo da gawarokin sojojin amurka da suka yi yakin koriya a gida michael minham babban hafsan mayakan saman amurka da ke aiki a rundunar amurka a koriya kuma babban hafsan rundunar majalisar ɗinkin duniya ya gana da wani hafsan koriya ta arewa yau lahadi to madalla masu rauru kafin mu muna taya husaina wato wakilin mu ta maiduguri husaina muhammad da angonta abdullahi bukar mana daurin aurensa da za a yi ranar 28 ga wannan watan to allah sa a yi cikin lafiya da lumana masu rawar da wani maka karshen shirin namu na yau baki ɗaya sai kuma gobe litinin da misalin karfe 6 na safa a ugun najeriya da nijar wato karfe biyar a ugun za ku ji wasu daga cikin abokan aikin mu ɗauke da sa wani sabon shirin ciki har da shirin ciki da gaskiya yanzu a madadin alheri grace abdu da ta yana gabatar da shirin da kuma jimmy wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu ne santos ni fil hashin gumal ke cewa mu kasance cikin koshin lafiya salamu alaikum